بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا على إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da haɗa mu a yau a wannan walaha ta goma sha shida ga watan a wannan shekara ta dubu talatin kuma uku a nan garin sun kudu domin faɗakar da juna a tsarin shi al'amuran addini a jiya da daddare tsakanin magariba da isha muna daidai wannan lokacin tare da iyaye mata kuma alhamdulillah a daidai wannan lokacin a wannan hasi da ya duka yi muna tare da iyaye mata muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya mana dangantakar ya tabbatar da mu akan karantarwar ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi idan ake magana kan abin da ya shafi mata iyayen iyaye in ba su ba gida sun yawa gida ya gyaru lalle ilalla ba karamin matsayi ba ne wanda yake nake so in nan ba da mu faɗakar da mu kafin mu shiga mu sani cewar a yanzu haka muna cikin masallaci masallaci kuma ɗakin Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka akwai laguba na musamman na zaman masallaci dole ne a kula da su sannan kuma akwai laduba na zaman karatu muna tare da yara idan ya zama na su ta dan motsa ko kuka ko wani abin nan da ko ba da take sai a dan je daga waje a lallashe su daga nan ko sai a saka shi ruwa a cikin wani karatu za mu so a sa kunnen basira a saurari abin da aka faɗa kada zama da mana ki koma gida a tambaye ki aka ce kasa faɗin abin da aka ce abin da ya shafi kwace-kwacen shari'a da Allah madaukakin sarki ya turo farin cika da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya turo shi ne zuwa ga maza da mata baki daya a hukunce hukuncen shari'a baki ɗayan na abin da suka shafi musulunci da duk abin da Allah ta'ala ya shar'anta ba bambanci tsakanin mata da maza duk abin da aka umarci maza su yi an umarci mata su yi sai dai kawai abin da shari'a ta ware mata ta ce abu kaza abu kaza mata ne amma in dai shari'a ta ce ku yi kaza to ta wannan ku yi kaza ya shafi maza ya shafi mata kuna jina da ke ku da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad aflaha almu'minun ya ce tabbas zahirin mummune sun samu babbar rabu da aka ce mu'mini ya shafi mu'mini maza ya shafi mummunai mata da Allah subhanahu wataala ya ce ku narar lati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wacce Allah ya tattalinta ga kafirai to nan sun hada maza sun hada mata da duk abin da aka shar'anta na shari'a wannan ya shafi maza ya shafi mata saboda kamar da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware lokuta da yake wa mata nasu darasin na gaban bayan kuma da yi wa maza nasu na darasin na jama'a Allah ta halaye mana jama'a a kan abin da ya shafi addinin musulunci wanda ke shi ne addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda mana da shi a matsayin addini ya ce inna dina inda Allahi al-islam lallai addini wanda yake a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne addinin musulunci babu wani addini da yake karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ba musulunci ba kuma addinin musulunci addini ne wanda yake tuntun a a cikin lauyin mafu ne addini shine addinin annabi ibrahim alaihi salatu da Allah madaukakin sarki yake lissafo mana addu'o'in da annabi ibrahim ne da shi da dan annabi isma'il min yarbo ibrahim alqawaid min albayt isma'il ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك يا الله كسن من مسلمين ادريك ita ce addu'ar annabi ibrahim ita ce addu'ar annabi isma'il na cewa su su zama musulmai hakan nan kuma ita ce addu'ar annabi yusuf lokacin da ya zo wa'azi ko ya kammala mulki yake roƙo Allah in ya tashi rasuwa Allah ya ɗauki ransa yana musulmi ce ta wafan musulman, wa na bi salihin kenan duk wannan ya nuna mana addini a wurin Allah shi ne musulunci ba ki da wani tsari ba ki da wani tarbiyya ba ki da wata kulawa in ba ta musulunci ba duk abin da ya saba wa musulunci ko al'adar gida ce ko al'adar gari ce ko al'adar kabila ce wannan tsohuwar gargajiya ce da musulunci ya watsi da ita saboda musulunci babu al'adun gargajiya babu wasannin gargajiya babu wani abin da aka sani ya ake ce ai wannan al'ada su ce wannan to ai an riga an saba babu shi a musulunci Isa Allah ta sarki ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ya ku dukkan waɗanda suka yi imani ku shiga musuluncin nan baki ɗaya in za ki shiga musulunci ki shiga musuluncin baki ɗaya kada ki shiga musulunci iya ƙauri kada ki shiga iya gwiwa kada mutum ya shiga iya wuya ya shiga musuluncin baki ɗaya ya zama da ya riga ya tsindi mace shi ne abin da ake bukata daga wurin maza shi ne abin da ake bukata daga wurin mata yadda maza sun saba ma Allah ta'ala Allah zai banka su a wuta hakan nan mata sun zama Allah ta'ala Allah zai banka su ausa hakan nan yadda maza in sun bi Allah sun bi ma'aikin Allah Allah ta'ala zai shigar da su aljanna hakan nan mata idan sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala zai sanya su cikin rahamarsa ya Allah ka sanya mu cikin rahamarka yana da kyau mu san abubuwan da suke zama sanadiyya na shiga rahamar Ubangiji mu san abubuwan da su dan riko da wannan al'amura ɗin duk abin duk abin da zai kai ki zuwa ga samun rahamar Allah madaukakin sarki yana da kyau mutum ya rike wannan kankan duk abin da zai zamewa mutum jagora na ya zame mashi sanadiyar shiga cikin azabar Allah to sai ne su wannan abu dan haka Allah madaukakin sarki ya ya fada yace kun la bi kulli ma jami'a fa imma ya'ti annakum min a wa man tabi'a hudaya wala khawfun alaihim wa hum yahzanun ce wallazi na kafar wa kazzabu bi ayatina na ashabun nar hum fiha khalidun ta biya tabi'a hudaya Allah ta'ala ce kun lahabu na jami'a sai muka ce da annabi Adam da ya yake sa gaba ɗaya su tafi daga cikin wannan aljannar bayan da abin da ya faru ya faru ya Allah ta'ala ce fa in ma ya'tiyanna ku in ma ya'tiyanna ku minni idan wata shirya ta zo muku daga gare ni to faman tabi'a gudaya. duk wanda ya bi wannan shari'ar wani ji da kyau duk wacce ta bi wannan shari'ar mace duk wanda ya bi wannan shari'ar namiji wala khawfun alaihim to babu wani tsoro a tare da su na in za ta mutu tana jin tsoro mai za ta je ta tarar a wurin Allah Allah ya ce babu wannan tsoron za ta mutu salin alim ta je ta samu rahama ubangiji wallahu yahzanun kuma babu bakin ciki na abin da ta bari a baya ta bar gidanta ta bar ƴaƴanta ta bar jikokinta mala'iku suna musu suna musu bishara ta kwantar da hankalinta ba abin da zai taba mata ƴaƴa da jikoki san lahira kuma ta kwantar da hankalinta ba abin da za ta gani sai farin jini saboda ne saboda ta bi Allah ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala wannan ce wallazina kafaru duk waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka kare ta ayoyinmu to ulaika ashabun nar to waɗannan su ne ƴan wuta hum fiya khalidun su kuma waɗanda za su dawo ne a cikin wuta haka na Allah ta'ala ya ce bala man kasaba sayyi'atan man sai kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata danyen aiki duk wanda ya aikata barna duk wanda ya aikata shirka duk wanda ya aikata kafirci man sai kasaba sayyi'atan wa haba bi ghafi'atuhu ga kafirci ga laifuffuka sun kewaye shi ta ko ta ina gulma hassada kiba canfi al'adu tsegumi duk ta riga ta sun kewaye ta waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce wala man ka kuma sayyatan wa haqa bihi qatiyatu fa ulaika ashabun nar to waɗannan su ne ƴan wuta Kun fiya khalidun kuma za su dawama a cikin wuta har abada Allah ya tsare mu sai ce wallazina wallazina amanu wa amilus salihat amma duk waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai ulaika ashabul janna waɗanda ‘yan aljanna ne, wa fiya khalidun suna cikin aljannan da har abada, Allah ya sanya mu cikin su. Kun za waɗannan ayoyi da muka karanta. Ayoyin sun bayyana mana waɗanda suke kaza, waɗanda suke kaza, waɗanda suke kaza ‘yan aljanna kuma za su dawoma a cikin aljanna. Waɗanda suke kaza abu kaza, waɗanda suke abu kaza, waɗanda suke abu kaza, su kuma ‘yan wuta ne za su dawoma a ciki. Kuna ce na da kyau? A nan ba a ce maza ne kadai ba ko mata ne kadai. cewa ake duk wanda ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza to shi wannan dan aljanna kenan ya shafi mace ya shafi mace Haka na aka ce to duk wanda ta aikata kaza duk wanda ya aikata kaza da kaza da kaza to irin wannan ake duk wanda ya shi dan wuta ne shi kuma ya shafi mace ya shafi namiji kuma a irin wannan ba a tutiya da miji ko a tutiya da 'ya'ya idan 'ya'ya suka bi Allah suka bi ma'aiki uwa ba ta bi Allah ba ba ta bi ma'aiki ba to Allah ta'ala zai shigar da 'ya'yan na cikin aljanna ya banka uwar kuma cikin wuta Allah ya tsoro hakan nan idan uwa ta bi Allah ta bi manzon Allah sai iya kokarin da 'ya'ya su shiru su ji shiruwa to Allah sai ya banka su a wuta ya sanya ta a cikin aljanna dan Allah ba a yi ce da su kuna ji idan miji ya yayye da ita tafi Allah tafi manzan Allah tafi Allah tafi manzan Allah take ita kuma tana ganin ai mijin ta malami ne ai mijin ta imani ne shi ya bi Allah ya bi manzan Allah sai Allah shi gaza shi rahamarsa ita kuma ya banka ta a wannan abu ne sauki ne kuma wannan abu ya faru a baya matar annabi lo da matar annabi lo duk waɗannan mata ne na annabawa kuma kun ga ce annabawa da manzanni ai ka matsayi kenan da ba su bi Allah ba ba su bi manzan Allah ba sai Allah ya tsamar da mazajen nasu su kuma matan sai Allah ya banka su matar fir'auna mai suna asiya ta kuke kira ta hasiya a da larabci sunan ta asiya kun da san fir'auna kun san shekartaka da da barnar da da yadda ya addabi annabi musa da annabi harun da duk tarzoma da ya yi da duk barnar da yana da matar shi mai suna asiya ta bi Allah ta bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa shikenan tun a nan duniya aka gina mata aljanna tun suka tun da za ta mutu aka tabbatar mata da aljanna shi kuma Fir'aun yana kan yana shan azaba to raka anan nake cewa kar ki ki dinga cewa to ke dai ko baki ba ma dai danki yayi eh danki yayi ke ma ki samu ki yi aka ake bukata domin idan kika yi kika yi imani kika biyayya ga Allah kika biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamana amma mai gidanki nashi ya funaki kuna ji da kyau nashi ya funaki amma ke ma kin yi saboda ka matsayin shi daban a aljanna matsayin shi daban a aljanna matsayin shi ya ɗara naki a aljanna saboda ayyukansa da biyayya shi ga Allah sun funaki to a wannan lokacin tun da kina da shi amma naki ne bai kai nashi ba sai Allah ta'ala ya ƙara miki matsayi cike zuwa gare shi sai ce wallazina amanu wa tabi'atu tun bi imanin alhaqna bihim zuriyatihim ma alqna min amalin bi shay duk wanda yayi aiki zuriyar shi iyalai da zuriyar suka yi aiki to amma aikin nasu bai kai nashi ba saboda duk sun shiga aljanna amma matsayin shi da ba a aljanna matsayinsu daban a aljanna sai Allah ta'ala ya ƙara musu matsayi zuwa gare shi ga wannan albarkar ɗa na gare shi albarkar a yi rayuwa a kan tafarkin Allah da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce magana da ka dole mu tsaya mu nutsu dole mu tsaya mu sa kai dole mu tsaya mu faɗaku mu san me Allah yake so me baya so abin da yake so sai mu rike shi gangan mu ma mu shi abin da baya so sai mu nisance shi mu kauce mishi dan abin da baya so zai ja mutum ne zuwa ga azabar ubangiji abin da yake so zai ja mutum ne zuwa ga rahmar ubangiji abubuwan da Allah madaukakin sarki yake so abubuwa ne wasu sun fi wasu hakan nan abubuwan da Allah ta'ala yake ki abubuwa ne wasu sun fi wasu babban abin da Allah ta'ala yake so shi ne tauhidi wanda yake sabanin shirka babban abin da Allah ta'ala yake ki shi ne ita ce shirka sabanin tauhidi in aka ce ki lissafa abubuwan da Allah ta'ala yake so za ki ce yana son duk abin da yake biyayya ne gare shi a dunkule kenan a curi kuma yana ƙin duk abin da yake sako ne a gare shi to amma idan aka ce ki fayyace ki bakace ki tsefe ki sirfe za ki fahimci cewa abubuwan da Allah ta'ala yake so na biyayya akwai kaza akwai sallah akwai tauhidi akwai azumi akwai biyayya ga iyaye akwai biyayya ga miji akwai yau da zaman makwabta akwai kyau da abokan zama akwai na fulfuli akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk Allah madaukakin sarki yana kan waɗannan al'amura to amma a cikin kurbanni Allah ya fi so kuna ji da kyau hakan nan idan aka zo abubuwan da Allah ta'ala yake ki Allah ta'ala baya son shirka Allah ta'ala baya son bid'a Allah ta'ala baya son canfi Allah ta'ala baya son hasada Allah ta'ala baya son kiba baya son sata baya son fashi da makami baya son tunde baya son yakuce baya son gurbace gurbace baya son riya baya son kaza baya son kaza amma a ciki menene ya miki? Mutum da kyau ko? a abubuwan da Allah yake so me ya fi so a abubuwan da Allah ta'ala yake ki me ya fi ki a abubuwan da Allah madauki sarki yake so babban abin da Allah ta'ala yake so shine taushe mutum ya zamana ya yi musulunci cikakken musulunci tsabtataccen musulunci irin musuluncin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabin shi mai dubin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan musulunci shi Allah yake so shine abin da Allah ya kusa hakan nan abin da Allah ta'ala ya kuki shine shirka da kafirci abin da ya shafi tsaye abin da ya shafi canfi kenan da goganci da zuwa wurin duba da rashin dogaro ga Allah madaukakin sarki waɗannan abubuwan su Allah ya fi in aka kwatanta da abin da ya shafi sata da abin da ya shafi wasu abubuwa kenan tun Allah ta'ala ya fi son musulunci wanda yake shi ne taushe shi ya sa da muka karanta a hadisi na biyu muka karanta hadisi tsala alaina rajulun shadidu bi hadhihi thiyab shadidu suwad sha'ar har yake cewa fa akhbirni an islam qala an tashhad Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ɗaya kenan wa tuqima salah biyu kenan wa tuti zakka uku kenan wa suma ramadana kudi kenan wata hujjal bai sai nisa ba ta ilai sabila biyar kenan a waɗannan biyar ne aka fara lissafawa imani da Allah haka na hadisi na uku sai ce da islamu ala khamsi sai ce shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu sala wa ita zaka wa hajj baitillah wa sami ramadan kun ga waɗannan al'amura me na farko a ciki shine shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai Allah wanda yake a wannan ne aka wargaze magudanci game da lafara a musulunci ba magudanci a musulunci babu al'ada a ce ai al'ada gidan su kenan babu wannan a musulunci ai al'ada su kenan ai al'ada garin su kenan duk irin waɗannan munanan al'adu munanan al'adu da Allah ta'ala ya soke su babu su a musulunci a musulunci babu kiɗe-kiɗe a musulunci babu canfi ba a haɗa musulunci da canfi ko dai mutum ya zama na ta yi canfi ko ya zama na ta yi musulunci amma musulunci canfi ba a haɗa musulunci bokanci ba a haɗa musulunci dodo ba a haɗa ba a haɗa waɗannan gaba da diyar da ta da sallah diyar da ta da sallah inda a ce sallolin ta biyar kullum a ka'aba take yi kuna ji da kyau salloli biyar kullum a ka'aba take yi amma komai na ta sai ta dangana da kuka sai ya duba mata ya za a za a koma musa kada ki kada ki yi kai a zuciya ki cewa nan ba musulma ba ce ko da tana faɗin la ilaha illallah kafar ki ba musulma ba ce saboda ta dogara da al'amuranta baki da ga wanda yake boka wanda yake shi karanta shi neman sa'a yake yi sai da ta je wurin shi ne ta ba shi mutala ta ba shi wazo biya sannan shi ya samu sa'a sai da inda bata je ba to da a wannan yinin da yunwa zai kwana duk wanda ya je wurin boka boka ya zayyana mashi abin da ya faɗa mashi sai ce kai kai kai kai shi ba gaskiya bai yi ta ba ta je wurin boka ko a kan kishiya ko a kan ɗan kishiya ko a kan za a ƙara aure ko a kan ba za a ƙara aure ba ko a kan wacce ya ce ta je wurin boka ko ka ce mata kaza ya ce mata kaza ko ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ta ce kai kai ita gaskiya ba za ta fahimta da wannan ba wannan boka ne ba ta da shi ba ba ta da sallah ta kwana arba'in sallar ta ta kwana arba'in ko ta yi ba za a karba wace ce za ta maimaita nan ta je wurin boka ya faɗa mata ta ce ba ta yadda ba wannan ita ce ba za ta sallar ta kwana arba'in ba to tambaya nan in kuma ta ce ta yadda ba idan ta ce ta yadda to wannan sai ta sake musulunci in ta ce ta yadda ai malami ne ai addu'a shi rashi ai addu'a shi kamar yankan wuka ce ai wannan mai gobe da nisa ne in ma mai an jima da nisa ne yadda ya zama kafiri haka yake so kowa ya kafarta amma in ta je ta ce gaskiya wannan wannan bunkan wannan abin da ta faɗa abin da ya faɗa mata gaskiya ba ta yi ta ba wannan sallar ta kwana arba'in ba za ta ba amma in dai ta yadda da abin da ya faɗa ya kunkusa mata ya kunkusa mata ya ta tafi mata ta jefa ko ta yi menene menene ko ta je waye waye waye duk ɗaya shi shirya mata ce ta yi wannan ta fita daga musulunci a rasulullah ya ce ta kafirce min abin da Allah ya sako wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukuncin da ya ce ya kafirce min Qur'ani duk masifa ba duk masifa da ake cewa maganin ta Allah ko ba ka ake cewa ta ake masifa maganin ta Allah me yasa idan masifa ta kunno kai ba za a kai ga Allah ta'ala ba ke da yake musulman a kowace rana kina ganawa da ubangiji aƙalla sau biyar kun ji abin da na faɗa aƙalla sau biyar abin da na ce aƙalla sau biyar a salloli biyar sallar Azahar la'asar magariba isha asuba Kene idan kika yi na fulfuli kina ganawa da ubangiji sama da sau nawa sau biyar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a kan ce wurin da bawa ya fi kusa da ubangiji shine a lokacin da bawa ya yi sujjada a lokacin da kike sallah sai kika yi sujjada kika kai goshi ƙasa a wannan lokacin kin fi kowanne lokaci kusa da Allah madaukakin saboda haka sai ki faɗa ma Allah duk ki bayan kin gama addu'a kin ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sai ki yi addu'a ki amma za ki iya da larabci kike ce ya Allah kaga halin da nake ci ya Allah kaga halin da wancan take ci ya Allah ka fitar da ni wannan hali ya Allah ka fitar da ni wannan hali sai ki fada sai ki yi addu'a ki a wannan sujada sai ki taso sai ki sake komawa sujada sujada sai ki sa haka zaki a sujada ki duka idan kika kammala kika zauna kike zaman tahiya sai me ba sai sallama ba to kafin ki sallama din sai ki sake maimaita bayan kin gama tahiya attashiyatu lillah azzakiyatu lillah طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن رسول الله kika kammala wannan sai ya farko ke da zaki da ta biyu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai ki mu tsari ga tutal Allahumma inna a'udhu bika min fitnatil اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ما تسلم با تسيكي الدعاء كافي كي سلم كي يا الله كاجي على الدعوة يا الله كاجي حالين da suke ciki ya Allah ka shirye mun da su ya halatta ki da hausar ki ya halatta ki da yaren ya Allah ka ga halin da nake ciki ya Allah ka ga halin da ciki ya Allah ka ga halin da ciki ya Allah ka ga halin da ka kaga halin da kanwata ko ya ta ko wannan kaga halin da yake ciki yala ka da wannan hali yala ka azurta mu Ya Allah ka ta mu da arziki da albarka in kika kammala addu'a sai ki ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kuna ji da kyau a sallar azhar din yau da namu zuwa an jima ki gwada ba an ce ki gwada wacce ko zai yi ko ba zai yi ba ki yi haka ki gani al'asr ma haka a magariba haka a lisha haka a asuba haka in kin yi nafil duki waɗannan al'amura babu ke ba boka babu ke ba bokanya ba ke ba ɗan duba ba ke ba dan masifa ce ta yi masifa an ce har mata masu zuwa islamiyya su ma duk yanzu ke zuwa to idan masu zuwa makaranta suna boganci to su kuma masu masu cin kasuwanni kuma sai yaya kenan to kuma irin waɗannan maganganun ne su ba bokayen ba sa so a dinga fara shi za su ce cewa karatun mata haramun ne sai ce bai halatta mata su yi karatu ba domin idan suka je suka karatu to za su gane su za su gane addu'o'in da za su yi Allah ya karba za su gane kuma kasuwar waɗannan ta mutu to bai halatta kasuwar karatun mata haramun ne to idan ya haramun ne mata su cika su je makaranta to su kuma zuwa kasuwar makarantar zuwa kasuwar kwana ba shi kuma mene wannan su je kasuwanni fa kuna tuna da kyau saboda kamar yadda na faɗa da su kamar yadda ya zama wajibi maza su tashi su yi karatu su yi aiki da karatun hakan nan wajibi ne akan mata ku tashi ku yi karatu kuma ku yi aiki da karatu kuma za makaranta a kuɗi za malamai ko samu suna ta karantar da abin da ya rage kyau shine a ga aikin karatun aikace dan kugan da mazaje suke yi shine sai a yi ta karatu kuma ba a ganin shi a aikace sai dai kuma kuna cewa inda ake tara maza mata ake musu karatu su ma dinga tara su ana musu karatu saboda kana faɗa muku babu musulunci babu gogonci duk wacce take gogonci to ta sani ta yi tun a nan duniya ta bar addinin ta duk wacce take take musulunci tana zuwa wurin duba ya duba mata akwai sa'a ko babu sa'a rana tsaka ba an yi aure sai ga an ɗauko amarya tun da azahar wai an ji an nemo sa'a ko kuma yan ɗauko amarya su je su ta jira su ta jira a basu amarya a biya faskara wai ai an ji an nemo sa'a daidai wannan lokacin ake so kuma bokayen nan kuli-kuli ne ko yana ka ko yana ka da kuma idan boka ya ba da wani su dabaru ya ce a je a yi sai aka ce aka yi abin bai yi ba in aka dawa aka mai kuka sai ya ce ya aka yi abin in aka lissafa mai zai ce ina ai ba haka aka ce a yi ba sai ce ai kaza kaza kaza kaza ne sai kuma a sake cajin ki wani kuɗin domin a sake yin sabon aiki haka suke ta zuƙa jinin mutane ba haka nan suke su hana mutum arziki me su hana mutum arziki kullum ana kawo kullum ana kawo kullum ana kawo mutane ne yaudara, mutane ne azzaliman mutane mutane ne duk wata dabara da kika sani duk wata dabara da kika sani su sun yi iske zan ba ku misalai guda biyu misali na farko na wani gokan yana cikin ɗakin shi da yake bokanci da yake ciki sai ya huda sai ya huda ka ɗakin nasa ta ƙasa da ya huda sai ya sanya dogon ciyo ɗin nan a yana jin kusan ciwo da ake janyo ruwa da shi ake zuba fetur da shi daga cikin tanki dogo sai ya sanya sai ya fita ta waje da ya fita ta waje a cikin ɗakin shi kuma sai ya lullube shi ya ɗora mashi tsummokara da wasu abubuwa duka da ya ɗora musu idan kika zo kira neman addu'a da wasu abubuwa a daidai a can waje akwai wani nashi akwai wani hatsabibin mutum sai ya busa ciwo ɗin idan ya busa sai ki ji iska ta fito daga nan ta yi furfurfurfur sai ce to sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa kuna ji da kyau wai yana magana da wa da aljanu alhalin wani ne wani an koren shi ne daga waje ya hura ciyo din in yi ƙara sai ce to sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa a zuwa hankali a zuwa hankali sai ya kama sabbatu. wannan biyu da kansa sun sai kuma kaga an kuma da yake na kafin ba ku misali da biyu a cikin mata a cikin maza akwai 'yan koransu waɗanda yake sun riga sun san sirrinki sun san matsalarki sun san komai daki kuna ji ta je ta zayyana mishi komai da kin zo sai ce a wance ce shi gidan ce ai malami ne ai da kin je sai ya faɗa miki sunanki alhalin wata ce ta zo ta kada komai ta gaya mai sai ce ba kina fama da abu kaza da abu kaza da abu kaza ba je yaron ki bai yi kuka ba tsakar dare ba ku tashi ba saboda Allah wace ce ba ta tsaye tsakar dare wace ce yaron ta ba kuka ai dama wannan tabi'a ce inda yaro ne yana kuka sai ki ya ce ba yaron ki yana kusa ba dama kawaki ta kwashe bayanan ki gaba ɗaya ta je ta gaya mai da sai ta gaya mai shi kuma sai ya zayyana maki sai gida an ce ai shi kafin ka ce komai ma ya faɗa maka duk abin da ya zo da kai alhalin a cikin ku ne wata ta kwashe bayananki ta je ta gaya mai idan an kammala ya sallame ta na ba ku misali da yake yanko na wani da yake sa ciyo sai wani daga waje ya kura sai shi kuma ya dinga cewa sannu ku da zuwa a zuwa hankali a zuwa hankali yake nan wani bogon kuma cewa yi a ji a samu kwan aljini turka to kuma kun yan mai ganye shi dan mai ganye komai yana ci in dai ka zama dan mai ganye a gefe ka ce mai kana son fata aljihu zai ce wani gari ka dawo an jima ba a samu waɗannan masu sai da fatin nan fatin zaki fatin duk abin nan da ake cewa ba maganin kika kana da maganin kuma sai je wurin su ya ce ma ya ce kwan aljini yake nema yana son kwan aljini guda guda to daga jin wannan aikin kusan na boka ne sai ce a ah, ya baka zo jiya ba wana ga muku na ce boka kuli kuli bane ko yana tufa da gaba sai dan mai ganyen ya ce ya baka zo jiya ba ai da jiya ka zo sai ce to yanzu za a je a nemo kwan aljini zai ba da kuɗin zuwa da kuɗin dawowa wannan kuɗin zai biya amma wannan kuɗin aikin wannan sadaka ne da abu da iya shi kenan sai aka tsawwala mashi kuɗin zuwa da kuɗin dawowa kusa mai ɗan mai ganyari manya-manyan kwan ababai ya samu guda uku ai kun san yana sai da kala akwai bakar kala akwai rawaya akwai makuba akwai ja akwai baka akwai duk kalar da kika sani ita ya kwaƙa ya sanya ta a gurbin tsibi tsibi tsibi sai ya ɗebo kwan nan sai ya dinga lakatar kalan nan da tsinke yana ta dangwalawa a cikin kwan haka ya mulke kwayayen nan da waɗannan kaloli daban-daban sai ya samu kwano ya killace su da wannan mutumin ya dawo zuwa karɓan kwan aljanu sai ya tattara mashi waɗannan kwayaye na agwagwa guda uku sai ya ba shi su tare da wannan roɗin roɗin na kala sai ya ce to ga su ka riƙe gangan su ne su kun ji wannan da kyau to kun gan mutum ya yi wasa in cike wasa har yake ma za a yi inda zan kara muku misali daya na faɗi wannan misalin a garin su da muke darasi da mata irin wannan wani cewa yi bayan ya tuba ya ce lokacin yana bokanci shi kuma nashi da kwai yake yi kuna ji da kyau sai ku ce ya yake yi kwai yake samu yake cewa a kawo mushi kwai yake samuwa guda ɗaya idan ya samo ƙwai guda ɗaya sai ya samu sirinjin allura ai mun san sirinjin da ake allura da shi in ya samu wannan sirinjin sai ya huda ƙwannan kaɗan sai ya sa sirinjin allura ya tsoɓe tsotse ruwan da ke cikin kwan idan ya tsotse shi sai ya janyo tawada da ake rubutun allon ita in ya ɗebo tawada da sirinjin sai ya zuba a cikin wannan kwan har ya cika kwan sai ya ajiye shi gefe guda idan mace ta zo wurin shi ko namiji neman addu'a ko an mata kusan boko haka ake kira su malamai wa an sa malam addu'a ya zo ita ba ta da lafiya ita ba ta sani ba waye waye sai ce ta je ta kawo kai guda sai mata addu'a idan ta kawo ƙwai guda ɗaya sai ya ɓoye wannan ƙwan da ta kawo sai ya ɗauko wancan ƙwai da ya zuba mai ruwan tawada kuna ji da kyau sai ya bata ya ce tafasa idan ruwan ƙwai ne to ba sun ma ake mata ba in kuma ya canza to sun ma ake mata idan ta fasa da za ta gani bakin ruwan tawada sai ya ce sun ma ake musu ai yanzu ma zo da wuri ne ai ba don haka ba da tuni ta riga ta gama da ke halaki na da mahasada halaki na da kaza halaki na da kaza to kun ga duk wacce aka yi mata wannan sai fa abin da ya lissafa ya ce ta baya tunda bai dai kowa ya san idan aka aka fasa bayar waya ya yi yanzu an ba ta kai ta fasa ta gashi ruwan ta wata ai san mu ce aka yi ai san mu aka yi mata kuma sai ta ce kwan ita ta kai shi alhalin wanda ta kai din ya boye ya ɗauko wani ƙwai da ya tsotsa ruwan ciki ya sanya mai tawata. kun ga ga asarar kuɗi ga asarar addini domin mun faɗa da su duk wata ta je wurin boka boka ya faɗa mata ba ta yadda ba sallar ta kwana arba'in ba za a karba ba duk wata ta je wurin boka ta faɗa ba boka boka ya faɗa mata ta yadda wannan kuma sai ta sake musulunci Allah ya tsare ya kuke gani wani ga rashin ga rashin addini ga rashin addini ga rashin kuɗi haka za ki ga an kai ta gidan miji da kaya cike da ɗaki inda ma ake yin kaya amma sai ki ga a ɗauko fateka a ɗauko abin nan shakai kaɗai a ɗauko samira ki ga har zanin gadon da ta yi ta ya tsiya ta ta ya tsiya ta mahaifiyarta ya tsiya ta dangin su duka ya ce a kawo ɗan akuya ya ce a kawo kaza ce ta ita kullum ramewa take shi ko kullum fulful yake yi tsiraka abin da ya shafi kokanci abu ne da ke raba mutum da ake shi ne abin da ya shafi duba abu ne da ke rasa ke raba mutum addini shi ne aure ne za a yi sai a ce to a je a duba auren wance da wani in akwai sa'a to a kulla shi wace a je a duba Allah bai sa miki wannan ba istikhara Allah ya san ya sha'anta miki sai ki istikhara kuma ku tambayi malaman ku na san malaman ku sun koya muku istikhara ba wani ke ba wani ba nan kun ga yanzu dabara kenan da aka bari. sai a ce a'a shi ba malamin duba bane malamin istikhara ne duk ƙarya ne wani bai ma wani istikhara sai ki dan ce a'a to amma shi na shi gogancin shi ba ba goga bane shi na shi duban da Qur'ani yake yi idan kika je sai ya bude qur'ani sai duk ƙarya ne duk ruwa ne ya kare ma dan kada gani suka yi matar da matan sun din ko sai yanzu da mata za su yi aiki na sati daya na a daina zuwa wurin bokaye da yan duba na fa kasuwar bokanci ta mutu amma sai ga yan mata wurin boka mata aure wurin boka zawarawa wurin boka samari wurin boka maza aure wurin boka yan siyasa wurin boka yan kasuwa wurin boka ma'aikatan gwamnati wurin boka sai ki ga ya ba dan wannan jam'iyya ya ce ya zo karfe biyar dan wannan jam'iyya ya ce da shi ya zo karfe ɗaya na rana kuma duk kujera ɗaya suke takara kuma duk shi suka mayar wanda yake musu addu'a kun ga ko su ko su je ko ba su je ba ba dai wani zai ci ba wani zai ci hakan nan canfi ba a addinin musulunci ana haɗe da canfi ko ana addinin musulunci ana hana shi da harkar dubu duk waɗannan abubuwan da musulunci kuma suna warga mutum mutum musuluncinsa dole ne mutum ya tashi tsaye in da fa in kuka tambayi iyayenmu da mu za ku ji cewar da ko kai da yake zaune ba a wajen gari yake ba a da a wajen gari yake a gindin tsaniya ko a gindin kuka to a manyan su ba sun shigo cikin gari shiga wani gidan bokan ma sai ya baki mamaki baya noma baya aikin gwamnati baya komai yana yana duk abin da mutane suka tattara a kasuwa ko ƙarshen wata suke ga duk an zaga an kai shi ai asarar tattalin arziki ai asarar ba a musulunci ana haɗa shi da ilimin sallah ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari na cewa baina nawa baina na as-sala abin da ke tsakanin mu da su bambanci da ke tsakanin mu da su wanda ga musulmi ba shine sallah duk wacce ta bar sallah to ba ta san ta bar addini iyayen mu mata akan abin da ya shafi sallah sai dai addu'a sallah sallar azhar sun yaushe ake fara kiranta tun karfe ɗaya saura ake fara kira a sallah azhar a kira karfe ɗaya saura wasu masallacin su kira karfe ɗaya wasu masallacin su kira karfe biyu amma za ki gani ta har karfe uku bata sallar azhar ba har karfe uku bata sallar azhar ba sallar la'asar ki ga wata har karfe biyar bata sallar la'asar ita ko sallar magariba da mace ta gama abinci take sallar magariba ita kuma ba ta gama girkin ta sai wani karfe tara kullum tuwon da take yi mai tuwon daga dama kusan da busun su take ci Allah ya wannan fa idan ba buki ake yi ba amma idan ana buki bukin suna ko bukin aure aina sai ga kwata-kwata ba a sallah sai an gama buki sai an dawo kwana uku kwana hudu sun ta dawo sai ta rama kallolin jika bayan ta zama arniya ba shi da kyau a kan wannan duk abin da kike yi duk abin da kike da zarar kin ji an kira sallah da zarar zaki aje wannan abin babu wani aikin da ake gama shi ko akwai aikin da ake gama shara kike yi kina fara sharar sai kika ji an kira sallah sai ki aji sai ki zaki sallah ki zuci gaba domin kika ci to gama sharar nan kina gama sharar nan sai ki ci to bari dan wanke kwanukan nan kina wanke kwanan aiki ki barki dan dora kallon nan ki dan dora tukunya miya ki zo ki sallah kafin nan rana ta kusa faduwa haka ne kuma wallahi matsalolin da ake samu a wurin mata na sallah maza akwai shi akwai wannan sakacin amma ba kan nan. in dai sakaci ne kan sallah ba a ɗauki sallah komai ba ba a ɗauki sallah komai ba ke ta cewa ai sallah ke ta cewa ai sallah a ɗauki abun kamar wasa sai su ji kamar maza kawai aka ɗora wa sallah ba duk wacce ta bar sallah har lokacin sallah ya wuce salin alin babu sidi babu sadada babu wani dalili shar'antacce kun ji abin da na ce dalili shar'antacce yana akwai dalilin da ba shar'antacce ba duk wacce ta bar sallah babu dalili shar'antacce babu ba a kan dalilin da shari'a ta yadda da shi ba ta bar sallah har lokacin ta ya wuce to wannan matar malamai da yawa sun jinna zama arniya sai ku tambaye ni menene dalilin shar'antacce ko ba kai ba na farko bacci ta kwanta bacci kamar yanzu nan bata tashi farkawa ba bata tashi farkawa ba sai ta ji ana kira sallar magariba kuma kun ga yanzu a nan kunkumi muna karfe ne kenan sha ɗaya da rabi ko da minti ne ta kwanta bacci bata tashi farkawa ba kiran sallar magariba ne ta shi ta yi azhar ta yi la'asar ba ta yi ba lokacin da ta tashi bacci lokutan su wuce ko su wuce ba su wuce tana tashi bacci babu wani abu da za ta yi sai ta yi alola ta yi sallah a sa'adin ta raka hudu a asirce ta yi sallah na asirce ta raka hudu a asirce sai kuma ta miƙe ta kawo magariba ba abin da ya same ta Wajen wannan wannan dalili ne dalili na biyu tana al'ada al'ada ba ta ɗauke mata ba sai kimanin karfe biyar da rabi na yamma a wannan lokaci da al'ada ta dauke mata karfe biyar da rabi na yamma kunga kuma ba a son mutum ya bar azahar har ta kai lokacin ko la'asar bai halatta mutum ya bata ba ta kai lokacin to a wannan lokaci sai ta yi wanka sai ta rama sai ta yi sallah azahar din yau din da sallar la'asar kai a wannan lokaci da ne misalin alin ba abin da ya sami sallata kuma ba za a ce don mai je sallah a wannan lokaci ba don sai a wannan lokaci ta samu sarki ba sa fi da ni zai kenan ko kuma a'a rashin lafiya ce kwata-kwata ba ta san halin da take ciki abin da ake cewa an baro ta ba ta san halin da take ciki ba ta san waye je dubo ta ba ta san waye ta ba to a wannan lokaci in ta samu sauki iya wannan lokacin ba za ta rama waɗannan sallolin ba kuma kuma musuluncin ta amma muddin har za a je a je da ita a ɗan shafa mata mutala ta ɗan miƙa hannu ta karɓe sallah tana kanta a ɗan ba ta koko ta ɗan sha sallah yana kanta sallah tana kanta sai dai ku ce a yaya za ki sallah sai mu ce a yadda za ta iya a daidai wannan lokaci, in za ta iya tashi tsaye sai ta yi a tsaye in ko ba za ta iya yi a tsaye ba sai ta jirkina sai ta yi sallar a tsaye a jiki in ba za ta iya yi ba sai ta yi a ganin asibitin ta in ba za ta kun bai wani mutum sai ta yi a haka amma cewar wai ai sai ta samu sauki sai an sallamo sa asibiti sai ta zo ta samu lokaci sai ta rama salloli ina da babu shi a sallah tana da matsayi ko to in kara muku matsayin sallah ita sallah yadda aka yi wahayi aka ce an yi an wajabta muku azumi ko aka yi wahayi an wajabta muku an halatta muku aure ko kaza ba haka aka yi da sallah ita sallah Allah ne ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Isra'i da mi'raj a can saman can a can sama inda babu kowa sai Allah madaukakin sarki a can ne Allah ya wajabta mai ya bai wa Allah sallah Allah ta'ala ya aiko mai musulun musulun amma sai ki ga ba maza ba mata sai mutum ya ga sallah sai ki ga wa ai lokacin da take yan matan jinta ita ba ta sallah ba ki daya kuma ta zama arniya ke saboda me saboda su mata sun ɗauka wani jina da kyau mata sun ɗauka sai in akwai aure ne shari'a ta haukan mutum in tana da aure to hukunce hukunce su haukanta in ba ta da aure hukunce hukunce su haukanta saboda haka sai ga tana da gandamemiyar budurwa amma ba ta sallah ko sha azumi ba ta rama saboda me saboda ba ce aure ba wannan bala'i daga lokacin da yarinya ta fara ganin jinin al'ada ko tana da shekara tara ko shekara goma ko shekara goma sha ɗaya ko shekara goma sha biyu mijin ta fara ganin jinin al'ada to daga wannan ranar da kakatta mai shekara dubu sun zama daidai wa an buɗe mata fayil mala'iku suna rubuta mata salatin annabi da salloli suna rubuta mata a shariya da zage-zage ko ta yi aure ko ba ta yi aure in dai ta fara ganin jinin al'ada shi kenan kuma ta zama manyan mata saboda haka sai ki sa ido duk azumin da ta sha sai ta rama su kada ki kuskura ki ce wai ai ba ta aure ba sai ki ga ta sa wani hijabi ƙasa na cikin sama ban ta wani hijabi ya ci lafiya a wai ita ba mata aure ba ce yadda ya zama wajibi akan mata aure ta rufe jikinta haka ya zama wajibi akan ita ma ta rufe jikinta sai dai kawai bambancinta ita ita ta aure tana da hukunce-hukuncen haƙƙin miji a kanta wanda ita ba ta da mijin sai addu'ar Allah ya kawo daga shi ne kawai to amma abin mamaki hatta matar da ta rabu da mai gidanta ko ta hanyar ya rasu ko ta hanyar rabuwar aure sai ga ta sa ita ba ta koma ta sai ga ba ta kulawa da addini ba ta kulawa da sallah ba ta kulawa da azumi wai ai ita ba mata aure ba ce ana samun wannan matsala ko ba samu wallahi dole ne ku tafi ku da kuke zuwa makaranta da malaman ku suke muku karatu to ku sani ba ba karatun ba ba ku kaɗai yake tsayawa a kanku dole ne ku tashi ku karantar da 'ya'yanku ku karantar da ƙannanku ku karantar da 'ya'yan kishiyoyinku ku karantar da kowa da kowa amana ce malamai suka sauke a kansu suka ɗora a kanku kuma wajibi ne ku sauke ta a kanku ku ɗora a kanku Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah ta'ala ya kare mana Allah ta'ala ya kare mana imani duk wacce ake banta bashi azumi azumin watan ramalan da ya wuce ku sani wajibi ne ke biya kuna jina da kyau duk wacce ake banta bashin azumi ta sha azumi ne saboda halin tafiya ta sha azumi ne saboda halin rashin lafiya ta sha azumi ne saboda ba ta da tsarki a wannan lokacin wajibi ne ta biya ɗaya kenan kuna jira da kyau wajibi ne tafiya kafin wata shekara ta dawo amma haka za ka samu inda za a buɗe tambaya sai ga juwa ta ce ita fa tana da azumin shekara uku ba ta biya ba azumin shekara uku ba ta biya ba malamai ina za mu kai rayuwa kun sa abin mamaki sai kuma kiji tana yin azumin nafila ta yi azumin kwana shida a watan shawwal ta yi azumin rana arafa yana da falala ta yi azumin ranar tasu'a da ashura tana azumin litinin da alhamis amma kuma ana binta bashi ramalana da ke biya ba to wanda mai kira ka wanda ake bi bashi yana kyauta duk azumin ranar duk falalar azumin kuna kira da kyau duk azumin kwana shida a watan shawwal inda za a tara kwana shida a watan shawwal na rayuwar ki duka sannan a tara azumin ranar arafa na rayuwar ki duka no kenan sannan a tara azumin tasu'a da ashura na rayuwar ki duka no kenan uku sannan a tara azumin litinin da alhamis na rayuwar ki duka no kenan hudu bai kai azumin watan ramadana ɗaya ba ba wai azumin ramadana na wata ɗaya ba a'a ƙwaya ɗaya bai kai shi ba to saboda me za ki bar azumin watan ramadan saboda me za ki bar azumin watan ramadan sai kina ta da kuli ga azumin da ya zama wajibi a kai haka za ki ji ana ta tambaya to malam mai hukuncin matar da ana binta bashin azumi a garin ya ake binta bashin azumi kawai cin taliya lashe daɗi wara alale tsire shi kenan mutum ba zai iya haƙura da wannan ba a ce ba sai kira mu azumin ba a ce ba sai kira mu azumin a kira ba a'a kin samu kirama in kin yi yau gobe ki huta in kin yi gobe jibi ki huta duk kin samu ki wannan daga yan uwa dole a ta tsaye iyaye mata in ba ku ba gida an kun yawa gida ya kyau al'umma gaba ɗaya a hannun ku take fara shi da kyau al'umma a hannun ku take an na tambaye ku na cewa ce ce ta haifi kansila me za a ce mace wace ce ta haifi ciyaman mace wace ce ta haifi gwamna wace ce ta haifi shugaban ƙasa mace a shi in kuka tsaya kuka tsayar da sallah kuka tabbatar da taushe za ku gyara waɗannan al'amuran jika? wani kusa wace ce ta haifi waɗannan duka sabili da haka idan mata suka tsayar da sallah haka Allah ta'ala ya ce wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula wa aqimna salata ku tsayar da sallah ku tsayar da sallah wa atina zakata ku bayar da zakka wa atina Allah wa rasula kuna jira da jiko? dole ne mace ta tsaye da sallah dole ki kula da ƴaƴanki idan sun dawo islamiyya ki ce me aka biya mu idan kin dawo islamiyya ki kasa ƴaƴanki ki ce me aka biya mu me aka ce da ku za ku koya musu a makaranta waɗannan al'amuran dole ne a tashi tsaya dole ne a tashi tsaya su kada a yi wasa amfanin ilimi kenan kada ya zama na kullum muna zuwa islamiyya yau idan aka ce a yi tambayar islamiyya ce shekarar ki nawa da shigar islamiyya ce shekarar ki nawa da shigar islamiyya ce shekarar ki nawa kowace ta san ta yi shekaru da zuwa islamiyya to amma amma kukan da mazajenmu suke yi shine cewar har yanzu ba ta canza sani dole ne kuma a yi kokari saboda haka don Allah a tsaya a kula sosai sosai mu kula da tarbiyyar ɗaya a kula da tarbiyyar ɗaya ke kika haifa kika shayar kika raina idan Allah ta'ala ya sa wannan ɗaya zama nagari al'umma ta ƙaru da su ku sani duk adadin al'umma da ta ƙaru da shi yana da kaso a cikin wannan wanda ba wallahi ba karamin alkhairi to da ka iyaye mata ba karma iyaye ba a tsaya a kula da haƙƙin ubangiji subhanahu wa a kula da haƙƙin ubangiji kada ki roƙi kowa sai Allah madaukakin sarki ki roƙi Allah madaukakin sarki ya rufa mutane ki roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare ki ya tsare miki ƴaƴanki ki roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare miki lafiyarki ki roƙi Allah madaukin sarki ya tsare miki rayuwarki amma waɗannan al'amura irin wannan hali da ake shiga ba ƙaramin masifa ba ce sai dai mu yi addu'ar Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya shirye da mu ya shirye da 'ya'yanmu Allah ta'ala ya shirye da mu ya shirye da 'ya'yanmu abin da ya shafi waɗannan al'amura da nake ambata muku nake ƙara ambata muku mata ana hankalin hankalinsu ne da wani abu mai suna addu'a kuna jira da kyau ana ɗaukar hankalin mata ne da addu'a haka dole ne mutum dole ne mujahidi abun ban da kai ce abun ban al'ajabi shine yadda waɗannan mugayen fina-finai na hausa suka mamaye mai ina a ƙasar haka ne ko ba ka bane waɗannan mugayen fina-finai tana zuwa islamiyya kuma tana sa fina-finai sai ki ga abin da ta karanto ya shiga ta nan ya fita ta nan ko san abin mamaki sai ki ga ana cewa a'a ai wa'azi suke yi ai ana ɗaukan wa'azi matar da ta kasa zaman gidan aure ta fita daga gidan aure ta tafi fim ita ce za a ɗauki karatu a wurinta. ita ce za a buga ma waya ta ba da shawarar yadda za a yi zaman aure amma ina kuma musu. ina tunanin mu ina mu suke tunanin mu saboda haka abin yana tada hankali hankali sosai da sosai a ce wai kina zuwa islamiyya kuma wata maki ita ce dillaliyar fina-finan ita ce dillaliyar fina-finai ita ake zuwa wurinta a karɓa haya mutala mutala ko naira talatin talatin ita take aikawa gida gida cewar an samu sabon fim, an samu sabon gala waɗannan abubuwa ji tara aljanu suke yi a waɗannan kiɗe-kiɗen ji tara aljanu suke yi a bai halatta waɗannan abubuwan na faɗa muku da kuma na fara faɗa muku cewa duk abin da Allah ta'ala ya shar'anta ya shafi maza ya shafi mata kuna gina da kyau duk abin da Allah ya shar'anta ya shafi maza ya shafi mata amma abin al'ajir wasu wasu na shi abin al'ajir abin ban mamaki sai ki ga mata idan suna sallah da sallar azhar da sallar la'asar da sallar magariba da sallar isha da sallar asuba duk a asirce ake karatu sai kiga ta ta tsaya ta yi jimawa ga nan sai ta rubu wai an ce ai ma ta baka bulo na karatu an gane idan aka ce bayyanar da karatu ba mace ko namiji ana nufin ki yi karatun ne yadda ke za ki ci ba wai kira ta da karatu yadda makwabta za su ci yadda ke za ki ji haka ake so su kala kuma dama a yi da sallah a cikin ɗakin suke yi a wannan ɗaki ki, ko dai ke daga ke sai mai gidanki sai 'ya'yanki waye bai halatta ya jure ki ba amma sai ki ga mace ta yi dum dumawa ga sai ta yi in an ce mai ta karanta ta karanta karatun sallah a bayyane ba za ta iya karantawa waɗannan abubuwa suna da da hankali addu'a ita ce kan gaba kada ki manta Allah madaukakin sarki kuna jina da kyau Allah madaukakin sarki ya sanya addu'a ta zama ibada kuma duk yadda kika kai ki sa wani ana aikin yara ba a daina aikin yara a daina aikin yara duk yadda kika kai da ki sa wani ya yi miki addu'a ba kamar ke addu'ar ba kuna jina da kyau kuna jina da kyau duk yadda ke kai ki sa wani ya miki addu'a ba kamar ke karan kanki ba tambaya da ita ce da ke da wanda kika ga ya miki addu'a wa ya fi sanin hakikanin abin da kike so na bukata ba ke ba sai ki roki Allah wuce sai ce ya Allah ka tsare da su ko da wani kika ga ya miki addu'a sai dai ki ce to muna da muna da bukata ai mana addu'a ba za ki iya faɗa mishi bukatar ba amma Allah za ya faɗa mishi ce ya Allah ka ga halin da nake ya Allah ka ga rayuwa ya Allah ka yi da ka ga kaza amma kullum sai a nuna miki wai ke yin kike addu'a Allah ba zai karba ba sai dai wani ne in yayi Allah zai karba addu'a wai faɗi wannan wai ce haka kuna kira da kyau saboda ka iyaye mata dole a kula da sallah a kula da tsarki kuna jira da kyau ba a cewa wai sallar mai goyo Allah ne yake karɓar da ai har sallar mara goyo Allah ne yake karɓar da dole ne ki tsarkake tufafu da zaki sallah idan yaro ya yi fitsari idan yaro ya yi fitsari ko yarinya ta yi fitsari ki sani ba za ki kama wurin da ki wanke ta ayyana ta'ayyanat an-najasatu gusila mahalluha idan najasa ta samu sai a wanke wurin amma sai ki ga yaro ya yi fitsari wasu a ɗan nebo wani ruwa a ɗan yayyafa a wurin wannan ruwan bai yi ba domin kin lura kin ƙara ma fitsarin yawa ne abin da ake bukata shi ne ki da ruwa ki kama wurin ki wanke haka ake bukata ki ki samu cikakken tsarki ki samu cikakken tsarki wannan shi ne abin da ake bukata a wurin sallah ki samu cikakken sarki a zuciyarki babu zuciya ba mu hasara babu karerai babu ganin yashi duk waɗannan datti ne na zuciya a zan ne na zuciya sai a yi ƙoƙari a share zuciya daga bari waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya sanya mu rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya sanya mu rayuwar mu albarka malamanmu Allah ta'ala ya tsare ya ƙara musu imani da takawa Allah ta'ala ya tsare mu ƴaƴanmu Allah ta'ala ya tsare mana su ƴaƴanmu Allah ta'ala ya tsare mana su iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi. wata baiwar Allah ta ce a roƙa mata Allah Allah ya gafarta mu mahaifiyarta Allah ya gafarta mana mahaifinmu Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke da rai da mu da su Allah ya sa mu cika da imani mu Allah ya ƙara musu imani da jin tsoron Allah muna jira da kyau mu Allah ta'ala ya buɗa musu ta ce tana buƙatar addu'a Allah ya cika ummu salama Allah yalla ya cika ummu salama ba sani ba mahaifiyarta ce ko yadda Allah ta'ala ya cika da gafara Allah ta'ala ya ramshe ta dukkan ya'yanmu da suka riga mu gidan gaskiya da dukkanin iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da mazajenmu duk Allah ta'ala ya gama su Allah ta'ala ya kai haske kabarin su Allah ta'ala ya kai haske kabarin su Allah ta'ala ya ji kansu da gafa Allah ta'ala ya rahashe su Allah ta'ala ya sa su mu kuma Allah ta'ala ya sanya imani a su ka duk abin da zai kautar da mu daga rufin tafarki da Allah ta'ala ya kare mu Allah ala ya kaudan mana da wannan abu Allah ala ya shirya da mu ya shirya mana da yayan Allah ala ya ƙara mana lafiya ƙasar nan damu Allah ala ya zaunar da mu lafiya Allah madauki sarki ya zaunar da mu lafiya Allah madauki sarki ya zaunar da mu lafiya Allah ala ya ƙara mana imani Allah ala ya ƙara mana imani ya gafarta mana ya gafarta mana iyaye abin da ya shafi tabbaya wannan ta rubuto da baya tare da dogon bayani ta ce mace ce za ta kama sana'a sai aka ce mata ta je ta nemi malami ya mata addu'a don ba a sana'a haka ka kuna ji da kyau sai ta je wurin malami din domin ya mata addu'a sai ya ba ta layu guda biyu ya ce ta je ta gurbi ya zo na wani malami ne eh ina da jaddada muku kullum ko yi boka ake kira malami saboda bala'i shi sunan bokan ba zai iya ba sai dai a ce malam sai ba ta layu da ya eh, ba ta layu guda biyu yanzu ya batun sallata ya eh, ba ta layu guda biyu sai ta farke layin guda biyu sai ta ga abin da ya rubuta a ciki sai take karanta abin da ya rubuta a ciki bayan ta kona layin guda menene matsayin wannan wanda zama ke yi tambaya ne matsayin zuwa da sai ba ku gane ko ba ta yi bayani kan matsayin layin da ya bata ba yanzu tana bayani ne matsayin abin da take karantawa to ai mu yanzu ba mu san me yi a ciki ba da take karantawa ba mu san meye takan yi sunayen aljanu ne takan yi wasu wasu rubuce-rubuce ne sau da ba za mu iya cewa ya halatta wannan abin da ke karanta ba ku gano da ke ko amma na da na faɗa muku kuma na faɗa da su na ce kada ki ji cewar wai ke in ki Allah Allah ba duka za ki fara sana'a kuna jina da kyau kuna jina da kyau za ki fara sana'a ba ana buƙatar addu'a ba ko ba buƙatar addu'a ana buƙatar addu'a ba mun faɗi wuraren da ake yin addu'a ba ko kaɗan daga ciki mun faɗi ina wurin yin sujada kuna jina da kyau idan kin yi sujada kafin ki taso ki yi addu'a idan kin koma kafin ki taso ki yi addu'a a sallar asuba muna da sujjara guda nawa a sallar asuba muna da sujjara guda nawa guda hudu kenan kina da lokutan yin sujjara guda nawa guda hudu ki addu'a sannan idan kin zo kin kammala sai ya gaba ki sallama za ki sake yin addu'a wuri nawa kenan wuri biyar a sallar azhar kuna jira da kyau a sallah azhar shi ma akwai wuraren addu'a muna da sujjada nawa a sallar azhar kuna jira da kyau suna a sallar azhar muna da sujjada guda nawa guda takwas sai duk akwai wuraren addu'a kada ki ji cewa ke in kin yi addu'a Allah ba zai ki dage ki ta yin addu'a tukunna ke ce kan gaba amma ina ke ina shiga wani dan abin da kika tara na jari duk sai fi su wurin yin addu'a sai ko ya haka da wannan kuma ta rubuto tambayar ta gaba kamar ban gane tambayar ba sosai take cewa mutum ne kana tare da shi tsawon shekara da shekaru yana yin shirka amma kuma ya san yana yi wa mutane sihiri amma abin mamaki idan ya haɗu da mutane sai ce ai wane yana yin asiri yana yin kaza yana yin kaza ma'ana shi sai ce wane yana yi wane yana yi kamar shi baya yi alhalin shi ma kuma an san yana yi kin san laifi ne wanda naka da ka tattara ne ke hawa ka hango na wani shi mai sihiri Tsoron an sihiri ga mummun al'amari ne, da mai yin rufa da mai yin kufe gere, ya zo yana yanka yana yanka wuka a jikinsa, yana zaro har yanzu shi yana yankawa, duk masu hirta ne. Da masu wasa da mucici, da masu wasa da kura, duk masu hirta ne. Bai halatta ma ka tsaya a wurin ba. Bai halatta ki tsaya a wurin ba. a addini kenan sannan ko a rayuwa za ki ga galibinsu suna tare da yan sare a gefen ka tsaya kin tura yarinya ko kin tura yaro kasuwa ya tsaya galala yana kallon su sai su zame abin da kika aike shi an shayi wannan ko ba shi ba yaro ya dawo gida yana tattaka ko ta ke ta gama talla ko ya gama kawai a salala abin da ya tara duk waɗannan masu yasa ne kuma masiyarci baya taɓa ya tsaya ce su yi masiyarci zan faɗa muku wani abin mamaki ko ka? zai iya zuwa ya ce an miki asiri a ce a tona kabar gadanki kabar gadanki ta ɓangaren kaza a je a tona tsawon hannu ko tsawon cibiya za a samu laya a wurin a tono ta a kawo a fili a mutu kuma sai a je a tona sai a ga haka da za ki ce eh eh abin da ke faruwa suna amfani da aljihu kuna jina suna amfani da aljihu aljanin da suke musu wannan su akwai abin da suke ma aljihu shi kuma aljani akwai abin da yake musu wani aljanin yana sawa ne ya yi sallah da wankan janaba kawai so yake ya yi sallah da janaba kun gaba da sarki ke wani aljanin cewa yake yi da shi a ubin lamina shekaru da ce ya raba ƙur'ani gida biyu ya ɗora rabi a kafa shi da dama ya ɗora rabi a kafa shi da dama ya shiga bayi ya je inda lillahi da ilaihi wani aljanin cewa yake yi ya samu jinin al'adar rubutu Qur'ani idan ya mushi wannan to shi kuma sai ya bashi layar sai ya je ya tona aljanin kenan sai ya je ya tona wannan wurin sai ya sa layar sai kuma kiga an tono an gani sai su ce ai wani malami ne wani matsafi ne har ne wallahi dole ku ne. dole ku tashi tsaye da asiboi da wayar da kai ɗan uwanku mata wayar da kansu ku wayar da kansu kada ku bari a dinga damfararsu kada ku dinga bari ana musu Allah ta'ala ya tsare ku wata dabara da kika sani duk wata dabara da kika sani ko kaye da matsafa da yan duba da masiyarta za su iya amfani da ita domin yanzu sun ga ruwa sun ga ruwa ya riga ya kawo su masifa ta afko musu ma da sun tsaya tsayin da ga karatu suke yi shi yasa ba irin dabara da ba za su yi ba domin su da sun cika shi na faɗa muku da su wani zai za a iya zuwa a gaya bude qur'ani a ce a ah, ai shi malami shi qur'ani yake budewa kuma yake yi ina ce an taɓa yi wani a nan a kafin hanyar a kafin Allah gaba a nan haya a nan hayi wai a kan shuri yake wai shi mintala kawai za a bashi kun ji wannan da kyau kun tuna yanzu yana nan duka haramun ne wani kuma a 'yan kwanakin nan ya bayyana a can jihar katsina a yankin daura ko kun taba ji to Allah ya saka ku shi ma san ya bayyana haka ake tafiya wai idan ka je idan ta je zan ce ba zan ce da ki ba dan ba zan ce Allah ya idan ta je sai ya ce kin yarda da Allah kin yarda da manzon Allah ni ba na sihiri ni ba na tsafi ni ba na kaza ba na kaza ni ba boka ba ne ah. babu rijiya ne ya kawo hankali gaban ka wai shi ba boka bane shi ba kaza bane ki je ya bukatar ki Allah zai biya duk wannan bokan ki ne ba duk dabara ce suke yi wani a ce mutala kawai yake so saboda Allah mutala kawai yake so naira ashirin adadin mutanen kunkumi kuna ganin sun kai mutum nawa Allah ka ne sani idan aka ce kowanne mutum ɗaya ya baki mutala ya yake ganin arziki ai ba karamin arziki ba ne dabara ce kawai da in yace ɗari ɗari wani zai ce kai ɗari ba sai ta yi turbe sai ta yi nika amma mutala ce a ce ai har daga lagos ana zuwa ba har daga lagos ba ko har daga amurka ake zuwa har daga damar ba a kuma shafar wannan yi ne kuma ƴan uwan shi ne masu masiyarta suke zuwa wani don uwan shi ne duk wanda yake kan tauhid yake kan karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce waɗannan wurare mai tambaya ta gaba take cewa wai tana neman ayoyi guda biyu a mata bayanin aya ta farko walwali da su yi rufe idan aula da wannan aure ne kamere ne liman rada ne su yi da kuma aya ta biyu wa amluhu wa fisaluhu talatuna wai wata aya ce ta shafa wata na farko wannan ayar kama bace tambayar kama bace alaka da abin da muke karantawa amma waɗannan ayoyin biyar babu ayar da ta share wata kowace aya tana aikin da wata wata share wata wannan waɗannan ayoyi guda babu wacce ta share wata aya ta farko Allah ta'ala ya ce walidat mata da suka haihu ina son ku ba da hankalin ku zuwa nan kuna tuna da ke ko Allah ta'ala ya ce walidat mata da suka haihu yurdi'na auladuhunna za su shayar da ƴaƴayensu da suka haifa haulaini tsawon shekara biyu kamilaini cikakku Allah ya ce liman arada an yutima raba'a da wacce take son ta cika shayar wata aya ta biyu ta ce wa hamluhu da ɗaukan cikinsa wa fisaluhu da kuma yaye shi daga barin mama salatu na shahara tsawon shekaru talatin tsawon shekaru talatin eh barakallahu fi tsawon watanni talatin wanda ta shekaru talatin barakallahu fi da ɗaukar cikinsa da yaye shi tsawon watanni talatin wannan ayar ba ta cin karo da wacce wacce ta ce a shaƙi shi nono tsawon shekarar biyu wannan ayar ta ce da in kika lissafi da ɗaukar juna biyu da yaye shi watanni talatin kenan idan muka cire shekaru biyu na haihuwa a wata talatin ya rage wata nawa eh an aka cire shekara biyu a wata talatin saura wata shida shi ne malamai suka ce wata shida shi ne aƙallan idan aka yi aure bayan kulla aure da wata shida sai matar ta haihu to wannan ɗa da ta haifa ɗa ne halattaccen ɗa ba ɗan kwaroro ba ne ba ɗan gaba da kwanciya ba ne in dai an cika wata an dai an cika wata shida da haihuwa amma idan aka yi wata hudu da haihuwa to wannan ɗa ya zama halattaccen ɗa ba da su da ko to shi ne bambanci idan aka samu wata shida wata shida da kwana ɗaya da kwana biyu wata bakwai wata takwas wata tara duk wanda yana nuna abin nan ciki ya zama halittacin ciki amma waɗannan ayoyi guda biyu wata ba ta warware wata ba ta share wata ba ta ce wacce aya ce ta shafa wata waccan tana ba mu bayanin shekarar da za a yi. wannan tana ba mu sun muke lissafi da ɗaukar ciki ke dai idan aka haifi yaro da wata shida idan aka haifi yaro wata shida to abin da za ci a shayar da shi wata ashirin da wuce kara biyu ya za a haɗa ya zama wata talatin kenan idan aka haifi yaro wanda wata bakwai sai a shayar da shi wata ashirin da uku idan aka haifi yaro wata takwas sai a shayar da shi wata ashirin da biyu idan aka haifi yaro wata tara sai a haife shi sai a shayar da shi watanni ashirin da ɗaya shi ke Allah ta'ala shi ya muku albarka duk masu bukatar addu'a Allah ta'ala ya biya musu wata tana tana addu'a saboda ruwan take fata da shi take fama da shi ko ita ko yarinya ko mai gidanta duk wani zaka da yake bukata yake cikin larura Allah ta'ala ya yi masa wannan Allah ta'ala ya yi duk mata masu juna biyu duk mata masu juna biyu Allah ta'ala ya yi duk mata marasa lafiya maza marasa lafiya Allah ya buɗa musu Allah ya ba su lafiya duk waɗanda suke taimaka a ji da dukiyarsu da fasaharsu da iliminsu da arzikinsu da muƙamunsu, Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara musu basiri Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara mana biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله akwai kuma wasu ɗan uwanmu da malam yake yi da ba su yake faɗa da ko su ɗan uwanmu da aka gargaje su sun shiga wani hali a yanzu haka ya Allah muna roƙonka da ya ɗauka da ɗaukaka sunayenka kyawawa sunayenka ya kyau da sukukunka maɗaukaka ya Allah ya Allah ka fitar da su daga cikin wannan aikin da shi. ya Allah ka fitar da su daga cikin wannan aikin da shi. Allah duk wani mutum da yake cikin wani mawuyacin hali ya Allah ka fitar da shi daga cikin wannan aiki ne ya Allah duk mutum da yake cikin tsangwama suke cikin tashin hankali wai ba wata ba a ba da amsa wannan da aka ba lokaci ne da ba lokaci ne da Allah ta'ala ya fitar da su daga cikin wannan Allah ta'ala ya fitar da su daga cikin wannan wannan kuma take cewa take cewa malam da tambaya wata baiwar Allah ce ba ta sallah sai wuce wuce mana sai lokaci lokaci idan ta ga baki idan ta ga baki to malam ya abin ne me za ku ce a nan me ce amsar wannan kun ga ba ta sallah ne wannan sallar da take yin in ta gaba ki ba dole da sallar dan tana sallar da in ta gaba Allah ta'ala ya ce ko wai rubu Allah hum zina hudu an salatihim sahun allazina zina yura'un su ne waɗanda suke yin don a dai daga duk wacce take cikin irin wannan hali ta yi maza da tuba ta rika sallah gangan wannan kuma take cewa kuma idan wani abu ya samu mutum sai ya sa aka sauke masa alƙur'ani ɗaya kuma bayan an kammala sai aka yanka gashi guda aka yi sadaka da shi kuma ya kira sai aka yanka gashi guda biyu to idan aka yanka ɗaya ba takan yi wucewa ga in an yanka an an sauke Qur'anin a yanka kashi guda wannan ya zama gobanci saboda da ke wannan ya zama gobanci ina son ku gane wani abu addu'a ita karan kanta ibada ce mai zaman kanta yanka ibada ce mai zaman kanta idan kika yanka kaji guda biyu saboda Allah kika kika rabar da nama ko ba a sauke Qur'ani ba ya yankan ki yayi sadaka ki kai kuma da izinin Allah ki saurari zai buƙata. kun ji wannan da kyau idan shiga karanta ƙur'ani, ko mu ki yanka ba karatun Qur'ani ki yayi ki saurari biyan buƙata. ina son ku gane karatun ƙur'ani ba da alaƙa da yanka karatun ƙur'ani bai da alaƙa da yanka yanka ibada ce mai zaman kanta addu'a ta hanyar karanta ƙur'ani ibada ce mai zaman kanta sannan kuma kullum ina son ku dawo da hankali abin da nake nufi da ku dawo da hankalinku shine ku sa ido idan kike addu'a ba, Allah ya karba addu'a ba a ce sai kin sa a goge miki ba babu inda aka ce za a goge miki aji, idan kul wallahu ahad kika iya karantawa kika karanta kika roki Allah ki Allah zai ya miki Qur'ani kin ji wannan da kyau Allah zai ya miki Qur'ani idan kuma kaji ne suka yanka Allah zai ya mutu bukatu matsalar da aka samu ita ce asalin tsohuwar magudancin bahaushe ana zubar da jini mun asiri to da musulunci ya zo in an yi addu'a sai a ce to a kaurara a yanka wannan dam a yanka a zubar da jinin kuma a yi addu'a amma duk wanda ya ce a sauke Qur'ani na nan ku da kyau duk wanda ya ce a sauke qur'ani a yanka abu kaza ba su ban bala a yanka ba ya ce a yanka gashi akwai matsala akwai bambanci bambanci ya ce a yanka kaza ɗaya ko ya ce to sai an yanka duk wani abin da kika ji an ce za a yi amma sai an yanka wannan bambanci kun ji da kyau sai na ce to ba abu da za a raba wa ƙananan yara nama wannan bai halatta ba kai bari yara ce to daga addu'a ta yanka ba. Allah ta'ala ya mu Allah ta'ala ya shirya mana imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب muna godiya cikin abin da Allah ya abu da na Allah ya da akwai Allah ya mu da mana da aiki da abin da muka ji